gaskiya mu mun sake gaskiya komai dace Jama'a masu kallon mu Assalamu alaikum barkanmu da sake haduwa a cikin sabon shirin ana yi da kai. Kamar yadda kuka sani shirin ne wanda yake lalibawa tare da zakulo al'amura waɗanda suka shafi al'umma kai tsaye. Duba ga cewar muna gab da shiga sabuwar shekara a wannan lokaci ma mun sake bibiyar hukumar kashe gobara ta jihar Kano tare da bibiyar irin ayyukan da suka gabatar a wannan shekarar da muke gab da fita. Kuma mun tattauna da jami'in hulɗa da jama'a na hukumar SFS Saminu Yusuf Abdullahi a kan irin rahoton da suka tattara na tashin gobara. asarar dukiya da kuma mutanen da suka faɗa rijiya don haka sai ku biyo mu sannu a hankali domin jin yadda tattaunawar tamu ta kasance tare da shi a cikin ganawar da matashiya tv ta yi da kakakin hukumar kashe gobara ta jihar kano ya yi mana bayani akan cewar cikin watanni goma sha ɗaya na shekarar dubu 2021 da muke gab da bankwana da ita an samu tashin gobara a jihar kano sau ɗari bakwai da shida haka kuma akwai sama da mutane dubu ɗaya waɗanda aka ceto sai kuma sama da mutane 100 da suka rasa rayukansu sa'an nan akwai ɗimbin dukiya wadda aka rasa a sanadiyar gobara da kuma wata dukiya da aka tsayartar daga iftila'in na gobara ga tattaunawar da muka yi da jami'in hulɗa da jama'a na hukumar kashe gobara ta jihar Kano wato Saminu Yusuf Abdullahi wanda ya yi mana cikakken bayani akan irin abubuwan da suka wakana a hukumar su musamman a wannan shekara ta 2021. Sunana SFS Saminu Yusuf Abdullahi jami'in hulɗa da jama'a na hukumar kashe gobara ta jihar Kano. Da farko dai a wannan shekara ta 2021 daga watan ɗaya zuwa watan sha ɗaya da muke da muka yi bankwana da shi saboda yanzu wata ɗaya rage shekara ta ƙare akwai ayyuka da wannan hukuma tamu ta gudanar wayanda suka jibanci kira na gobara kira na neman agajin gaggawa da kuma irin haɗarin kan hanya da aka samu da wannan hukuma ta mu ta karba a cikin wannan shekara da farko zan fara da kiran gobara da wannan hukuma ta mu ta karba a cikin wannan shekara ta karbi kiran gobara guda 706 daga cikin wannan shekara da mu da muke ciki ta karbi kira na neman agajin gaggawa guda ɗari bakwai da arba'in 743 kira na agajin gaggawa sannan akwai kira da muke kira kiran karya wanda mutum zai ɗauki wayar sai buga control room namu ya sanar da mu cewar akwai aiki a guri kaza wanda sai an je wannan gurin a tabbatar kuma babu wannan aiki to wannan kira wannan hukuma ta ta karɓi kira guda ɗari da da saba'in ɗaya. sannan idan aka yi duba da yanayi na asarar dukiya da aka samu a cikin wannan shekara daga watan ɗaya ɗin zuwa watan sha ɗaya an samu asarar dukiya kimanin naira miliyan 198 da dubu ɗari da saba'in da biyar da tara da talatin da ɗaya a cikin wannan shekara sannan idan aka duba kuma irin eh, dukiyar da aka samu nasarar tseratar da ita daga iftila'i iri daban-daban walau na gobara ko na hadarin kan hanya an samu nasarar tseratar da dukiya wacce ta kai kimanin naira miliyan 614 da uku da hudu to kuma akwai rayuka da aka rasa sanadiyar iftila'i iri daban-daban shi ma a cikin wannan shekarar daga watan ɗaya zuwa watan sha ɗaya an samu asarar rayuka na mutum 132 sannan akwai rayuka da aka samu nasarar tseratar da su wanda aka tseratar da rayuka na mutum 1,139 a cikin da ita wannan shekara da muke ciki to saboda haka akwai kuma ibtila'i irin wanda yake faruwa walau na hadarin kan hanya ko kuma fadawa a a rijiya ko kuma a kududdufi da shauransu to idan aka duba wanda aka samu na hadarin kan hanya an samu kiran hadarin kan hanya guda 581 wanda an kada mutum a mota ko mai a daidaita sahu ya kada na kasa duk da irin wannan makamantansu sannan kuma akwai fadawa a ruwa an samu kira na ruwa a daidai wannan gabar shi ma wanda muka karba na neman agaji mun karbi kira na mutum ɗari da goma a cikin mutum ɗari da goma nan mutum casa'in da shida sun rasa rayuwarsu a cikin mutum ɗari da goma da muka karba to kaga in aka duba wannan za a ga a rijiya ma mun karɓi kiraye-kiraye guda wanda faɗawa rijiya guda 31 daga watan 1 zuwa watan 11 sannan kuma a cikin 31 ɗin nan mutum 22 sun rasa rayuwarsu to sau da haka kuma wannan hukuma ta mu take ƙara jan hankalin al'umma da su kula da yanayin yadda suke amfani da gurare masu haɗari kamar yanayin yadda ake barin yara su je gurare irin na kududdufai domin yin wanka kaga wannan yana jawo asarar ƙananan yara don mafiya yawan yaran da aka rasa a kududdufi kusan ƙananan yara ne masu ƙarancin shekaru sannan idan aka yi duba da kuma ɓangaren ita kanta gobara wanda yanayin da muke ciki a yanzu yanayin sanyi ne ya kamata al'umma su kula da yanayin amfani da wuta da kuma duk lokacin da aka yi amfani da abin da ya shafi wuta walau ta lantarki ko wuta ta gawayi ko ta itace to a tabbatar an sa wadataccen ruwa an kashe wannan wutar in ta lantarki ce a tabbatar an kashe soket din kuma an cire bayan an gama amfani da shi kafin a bar gurin saboda kusan yanzu in aka dubi yanayin faruwar gobara za a ga mafiya yawansu ana samun sakaci ne daga ababen da ake amfani da su na wutar lantarki bayan an yi an gama bayan an tafi an bar su za a ga daga baya sun haifar da gobara wanda yaka jawo asarar dukiya a wani lokutan ma har rayuka. to a yanayi na iftila'in gobara a binciken da kuke mai me yake me aka fi wato wani bangare aka fi samun faruwar gobara a misali akwai wutar lantarki akwai itace da kuma waɗansu abu masu masu kama da haka to ai yanzu idan ka dubi wutar eh, yanayin gobara da ake yawan samu mafiya yawa sukan faru ne daga sakacin da al'umma suke yi wurin amfani da ita kanta wutar lantarkin saboda da zara an ce wuta ta zauna to dama abinda al'umma kuma za su ci gaba da kiyayewa shine wancan sakacin saboda duk lokacin da ka yi amfani za ka ga yanayin yadda muka kasu akwai yanayin gobara na talakawa akwai yanayin gobara na masu kuɗi ita ma tana da bambanci za ga yawanci na talaka irin shita ne electric eh, stop nan da waye su suke haddasa mana gobara yawanci a gidajenmu na talakawa idan ka dubi su kuma yanayi na masu kuɗi za ga abin da ya fi yawan haddasa musu gobara za ga daga yanayin amfani da wutar lantarki sai kuma eh, wannan sola sai gas to za ga an ɗan bambanta a nan wurin za ga idan ka ɗauki ta talakawa idan an yi amfani da shi ta duk lokacin da aka yi gama ya kamata a ce an cire ta an kashe an cire to amma in dai aka samu akasi aka gama amfani da shi ta ka batta ko kuma mutum yana cikin amfani da ita ma ya manta me zai biyo baya za ta yi zafi ta yi bindiga karshe ta haifar da gobara za ga wani ya kunna electric yana ta amfani da shi yana ta amfani da shi babu ruwan sama har ya tafi ya ruwan ya kone har wani abu ya zo ya faru ma da a kicin din to sai kuma irin wannan gas din da ya zama shi ma yanzu ya zama mai ɗan sauki wurin amfani da sauri wurin sarrafawa za ga kusan al'umma an ɗan koma kansa to shi ma yana haddasa wa'annan matsaloli na gobara amma dai ummul aba'isi gaskiya kusan yana faruwa daga sakaci na yadda ake amfani da wutar lantarki saboda kaso mafi yawa za ga wuta da ta faru in ka bi diddiginta za ka ga daga wutar lantarki abin da yake amfani da wutar lantarki ne ya haifar da wutar shi kuma za ga sakacin mai amfani da abin ne ya jawo faruwar gobara kuma a wannan lokaci za mu karɓi saƙon talla da zarar mun dawo kuma shirin zai dora assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa sunana ibrahim bala sunana abubakar mutula ibrahim sunana masauda abdullahi a madadin hukumar zaɓe ta ƙasa inec reshen jihar kano ina kira ga al'umma jihar kano musamman waɗanda ba su da katin zaɓe waɗanda suka haura shekaru goma sha takwas ko wanda yake da gyara akan canjin gari ko unguwa ta fara yin rijistar katin zaɓe na dindindin wanda hukumar zaɓe mai zaman kanta ta fara yi a wannan lokaci wannan dama ce ga dukkanin 'yan jihar kano waɗanda shekarunsu ya kai goma sha takwas zuwa sama kuma ba su da rijistar rajistar katin zaɓe maza ya hanzarta domin mallakar nasa kai har ma da tsofaffi da masu bukata ta musamman suna da damar su je domin a yi musu rijistar katin zaɓe na dindindin ta hanyar mallakar katin zaben ka kamar da na mallaki nawa za ka zaɓi shugaban da kake so za kuma ka tura wakilin da kake so a wani salo na magance cinkoso tare da sauƙaƙa wa jama'a hukumar zaɓe mai zaman kanta a Najeriya INEC ta samar da manhaja musamman a yanar gizo da za ku shiga domin aika dukkanin bayanan da kuke bukata kana daga bisani ku ziyarci wurin da aka ware musamman domin karasa bayanan bayananku a sauƙaƙe za ku iya ziyartar shafin kamar haka cbr.inecnigeria.org ko kuma cbr.inec.gov.ng da zarar kun aika bayananku za a baku ranar da za ku je wurin da aka ware mafi kusa domin karasa karɓar bayananku wanda za a fara a ranar 19 ga watan julai kowanne mutum za a bashi ranar da zai je a wurin da aka ware mafi kusa da shi idan ma baka samu damar aikawa a kafar intanet ba za ka iya ziyartar wajen mafi kusa da kai domin bayar da dukkanin bayananka yadda za ka mallaki katin zaɓenka na dindindin mallakar katin zaɓe shi zai baka damar gudanar da zaɓe a yayin zaɓe katin zaɓe na da matukar muhimmanci a gare mu wannan saƙo ne daga hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ƙasa inec reshen jihar kano To masu kallon mu barkanmu da dawowa. Bai jami'in hulɗa da jama'a shin ko an samu raguwar tashin gobara ila akari da shekarar ta 2020 da ta gabata ga kuma abin da ya bayyana mana. To gaskiya idan aka yi duba da shekarar da ta gabata shekarar da ta gabata mun samu 780 da da da shida. To amma kuma a wannan shekarar za ga zuwa cikin Nuwamba mun samu shida. to kaga ai za a ci kusan ana tafa kankan kan tunda bambancin za ga ba yawa kuma ita ma shekarar wannan bata kare ba kaga daga nan zuwa karshen shekarar shine za a gama watakila ko ta dan haura kaɗan ko kuma su zama sun kusan kasantuwa kusa da kusa amma dai ba tazara gaskiya mai nisa a yanzu to batu na wato ceto rayukan dabbobi to wannan hukuma mu tana dukkanin mai yiwuwa wurin gudanar da irin wannan ayyukan saboda dama makasudin ginshikan kafa ta shine ceton rai da dukiya tun lokacin da aka ce rai zai shiga wani hali walau na mutum ko na dabba alhakin wannan hukuma mu ne ta je ta ga duk mai yiwuwar da za ta yi wurin ba shi agaji domin ta samu ta cetar da rayuwarsa idan aka duba za a ga cewar ko a watan da ya gabata mun samu nasarar ciro wata mage daga cikin wata rijiya wanda magen ta ɗauki kwanaki a cikin wannan rijiyar ma ba a san masu ita ba su san tana ciki ba tunda akalla wajen satin ta biyu a cikin wannan rijiyar. wanda daga baya allah cikin ikonsa aka saka gano a inda take aka samu labari kuma aka kirawo mu muka je aka ciro ta wanda ko a wannan watan kuma an samu irin makamancin wannan aikin tinkiya ta fada a cikin rijiya ita ma jami'an sun je sun samu nasara ceto ta ita ma kuma a raye to kaga duk irin wannan abubuwan za mu iya cewa wannan hukuma ta alhakinta ne ceton rai da dukiya ba wai sai na dan adam kawai ba har na dabbobi yanayi na wato fadawa rijiya rijiyoyin da kuka samu misali waɗanda suke masu ruwa ne ko kuma waɗanda ai idan za ka kasa aikin guran eh, gida uku za ka ga rijiyoyin da ake samu masu ruwa ne saboda yawanci za ka ga wayanda suka fada din tsautsayin ya ritsa da su ne wasu a sanadiyar eh, misali sun zo gurin suna wani abu ko yaro ko babba wani dalili ya sa shi ya fada akwai kuma wanda zaka samu masu yin aiki ne domin a ƙara samun ruwa a rijiyar domin za ga wata rijiya tana da ruwa amma mai ita yana ganin ruwan bai wadata ba sai ya kira mai yasa rijiya sai ga kuma a cikin wannan yanayin aikin wani ibtila'i ya zo ya fada wanda ko kwanan nan kaga an samu wanda ƙasa ta yanko ta zo ta rufe shi a cikin rijiyar har ya ma ya rasa ransa gaba daya to duk irin wa'annan abubuwan su ne suke faruwa amma dai mafiya yawan rijiyoyin da ake samu masu ruwa ne a cikinsu tunda wa'anda suke a gidaje ne ake amfani da su to a wasu lokutan mutane kan kiran ku a waya kan ce korafi ko ana samun matsala ta rashin ruwa ko kuma abin ya abin yake da haka to idan idan aka yi duba da duk inda aka ce ga ofis na hukuma kashe gobara kowa ya san dai kaso 80 cikin 100 abin da muka fi amfani da shi wurin kashe wuta ruwa ne kaga ko ba zai yiwu a ce ga ma'aikaci ga mota sannan kuma aka ce babu ruwa a cikinta ba wannan ba zai yiwu ba saboda babu inda za ka je ka samu motar mu a ce ba ta da ruwa a cikinta tana zaune duk inda ka same ta dole sai ka same ta da ruwa a ciki ku duba da yanayin yanda don gudun ma kada a kasantu cewa ruwan ya zama kalubale a gurinmu ai muna da hanyoyin da muke samarwa da kanmu ruwa ta bohol wanda muna da irin babban rami da muke kiransa open water muke tara ruwa a cikinsa don gudun ko da lokacin da za mu tashi neman ruwan ma ya kasance babu ruwa na reka to kaga za mu ɗebi wannan ruwan ne mu zuba a motocinmu mu ci gaba da aiki da shi ko da an je aiki ruwa ya ƙare nan za a zo a kuma ɗiban wani nan da nan a koma to irin wannan kaga ba za ka hana masu faɗar duk abin da za su faɗa ba tunda wani yayin da aka zo aiki ya ga an yi aiki ko kuma ruwan ita wannan motar ya kare sai ce dama ba ruwa aka zo da ita kuma kowace mota da irin tankinta wata za ka ga tana da babban tanki wata tana da karamin tanki to duk lokacin da ka je amfani don haka za ga ba zai yiwu ka je aikin da ka ga wuta mai girma ka ga mutumin ya tsaya da mota ɗaya ba kafin ma ruwansa ya ƙare za ga ya kirawo control room don neman agaji a karo masa wata motar ko a turo masa wata tanka to za ga akalla ba a ƙasar ba sai in aka ce ga gobara za ka ga motocinmu biyu uku hudu a guri wanda ko gobara da aka yi ta shekaran jiya ta albert dinnan za a ga motocinmu nawa ne suka je wurin wajen mota shida ce ta je gurin to kaga irin wannan taron da ake yi a tura mota kuma tura mota a kuma tura mota kuma har a ce za a bar wata motar ba ruwa kaga ba zai yi ba Saminu Yusuf Abdullahi ya ja hankalin mutane musamman a wannan yanayi da ake ciki na sanyi kasancewar ta'ammali da wuta na ƙara ƙaruwa a wajen al'umma kamar yadda ya bayyana cewar mafi yawan tashin gobarar da ake samu binciken su na nuna musu cewar amfani da wutar lantarki shine kaso mafi yawa da suke samu wanda yake silar tashin gobara ga kuma jan hankalin da yi ga al'umma baki daya ta yadda za su kiyaye rayukansu da lafiyarsu musamman a wannan lokaci na sanyi da mutane ke son jin ɗumi domin ɗumama jikinsu. to wannan lokaci dai na sanyi lokaci ne wanda dama kowa ya sani dan adam yana da bukatar ɗumi kuma mu'amala da wuta yana karuwa ne saboda duk inda mutum yake za ga amfani da wutarsa karuwa yake yi da lokacin sanyi saboda nemanta yake a lokacin ita yake da bukata to za ga yanayin amfani da ita din da ya karu sai kuma matsalolinta sai su karu wayannan matsalolin nata su ne dole duk lokacin da aka ce yau kana jin sanyi ko ka ɗauki wuta ka kai ɗaki don ɗumama ɗaki duk lokacin da ɗaki ya ɗumi dai matakin da mutum ya kamata ya ɗauka shine ya fitar da wutar waje ya kashe ta amma kar ya dogara yana jin sanyi ya ce zai bar wuta a cikin ɗaki ya kwana da ita in yau ka yi allah ya tsallakar da kai wata rana in mutum ya yi za ga an samu akasi sai ya haifar da gobara kuma ba shi kadai ne ma illa ba kamar mutum ya sa gawayi a cikin ɗaki ya kulla windo ya kulla kofa ya yi waye duk akwai haɗari a cikin rayuwarsa ko da gobara ba ta kama ba a lokacin da ka kwanta da gawayi ana samun gawayin da yake fitar da hayaki mara kyau kuma lokacin da ka shaƙe shi ka shaƙe shi ya taru a cikin ya bi jikin mutum za ga ya kashe wa mutum jiki sai a wayi gari da safe za ga da uba da mata da 'ya'ya ana ƙoƙarin su ma buɗe ƙofa su fito ba wanda zai iya buɗe ƙofar ya fito sai dai a ɓalla wannan ƙofar a shiga a kai musu agaji gaba ɗayansu sun kwanta ba za su iya motsawa ba to ko don gudun wannan abu ba ma gobara kawai ba ka kaucewa amfani da wuta a kwana da ita a cikin ɗaki lambobinmu da muke amfani da su wurin ba da agajin gaggawa ko kuma kiranmu cikin awa 24 akwai sufuli takwas ɗaya sufuli bakwai takwas takwas takwas takwas bakwai takwas sannan kuma akwai ta biyu sufuli bakwai sufuli biyar ɗaya biyu hudu shida takwas uku uku sannan akwai kuma wata nambar da muke amfani da ita ita ma mai sifili bakwai sufuli shida biyu eh, shida sufuli biyu shida hudu sufuli sufuli sannan akwai ta hudu da muke amfani da ita sifili takwas sufuli tara takwas takwas biyu biyu shida uku ɗaya wa'annan su ne lambobinmu guda hudu da duk lokacin da wani iftila'i ya faru walau na hadarin kan hanya ko na gobara ko na fada a ruwa in allah yadda an kira su za mu kawo agaji a kan lokaci tattaunawa kenan da jami'in hulɗa da jama'a na hukumar kashe gobara ta jihar kano wato sfs saminu yusuf abdullahi wanda muka yi a cikin wannan shiri na anayi da kai don haka sai ku biyo mu a mako mai zuwa idan allah ya kai mu domin jin wani sabon shirin idan Allah ya yarda a cikin wata sabuwar shekarar ta 2022. A madadin dukkanin abokanan aiki Ahmad Murtala Ibrahim Amina Tahir Muhammad Rasuwa sai ni da na gabatar Abubakar Murtala Ibrahim nake cewa haɗu a shiri na gaba a cikin wata sabuwar shekarar idan Allah ya yarda. Abubakar Murtala Ibrahim mawallafin mujallar shi ya samar da mujallar nan makashiya mai